صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونشيني زمن منابي آه، زمن منابي أتشوان اللتافنا آه، المقدمة العشماوية واللفر آه، الشيخ عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني al-ashmawi rahimahullahu ta'ala yau muna 28 ga watan rabi'ul akhir hijira na da shekara 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2022 da 22 wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam ya fara mana da abubuwan da suke warware alwala kuma mun yi bayani mai malam ya kalla ya ga cewa ya fara gabatar da wannan mun yi ishara zuwa ga kuma salon marubuta fuqaha a fanni na fiqhu abinda suka fi la'akari da shi wurin farawa to duka dai wannan baya rasa nasaba da cewa kasancewar tsarki sharaɗi ne na ingancin sallah da aka sai izina da cewa tsarkin nan shine mabudin sallah din to bar ma a fara da abubuwan da tunda tsarkin shine ake gabatarwa to menene yake wajabta a yi tsarki ɗin me kuma idan da tsarkin yake lalata tsarkin ya kawo mana abubuwa guda biyu ya ce da fuqaha suke kiransa alhadas hadasi shi ne kai tsaye ka ce mai kari in aka ce yi bayanin menene kari sai ka ce abinda idan ya faru shi akan kansa kai tsaye ya karya Allah? malam ya gaya mana ya ce abubuwa guda biyar ne guda uku suna fita ta gaba guda biyu kuma ta baya ya lissafa mana bawali da mali da wadi yace wannan duka suna fita ta gaba yace ta baya kuma akwai rayakun bayan gari sai kuma su hutu wa'annan guda biyar ɗin babu sabani ittifaqan duka suna warware abu a wurin malikiya da wanda suka yi musu muwafaka kamar da malam ya faɗa anan shine su fita daga mafita guda biyu kuma fita ta al'ada yanayi na al'ada ma'ana normal fita kenan kagan aka ce normal fita banda fita ta rashin lafiya fita ta rashin lafiya ta lalura ko abin da ya kama da haka wannan shi babinsa daban duk da dai a cikin wannan matsalar kamar ka ɗauki mazhabar zahiriya da wanda suka yi musu muwafaka su suna gana a'a duk abin da ake kiransa bawai, ko mazi ko wadi ko kuma a gayatsi wannan guda hudu ta duk inda suka fita alwalata ta kare hutu kawai shine su ma suka sharɗanta cewa ya kasance ta fita ta dubura to za mu zo kan wannan yau za mu tashi ahda asbabul ahda sababi shi sababi a wurin jumhurin malamai wanda malikiyar suna ciki shi sababi shi a kan kansa baya karya alwalar amma yana bayuwa zuwa alwalar ta kare ma'ana ba sharaɗi ba ne don an samu sababi alwalar ta kare amma galibi idan an samu sababi alwalar za ta iya karewa kamar yadda za mu zo mu ba da misali da yanayin bacci mutum zai iya yin alwala ya bacci shin kowane irin bacci zai karya mai alwala a'a malam zai rarrabe mana bayani shine sai ya ce wa amma asbabul ahdathi yace amma sabubban da suke bayuwa zuwa a samu hadasi yace fannau yace akwai bacci dukkaninmu mun san bacci ba ma buƙatar ta'arifin sa yace wa huwa ala arba'ati aqsam yace zaka iya raba shi kashi hudu wannan rabawar al lahmi al-lakhmi rahmatullahi alayhi ah, ya yi izina da wannan kuma ya ƙarfafi wannan taqsimat din guda hudu kamar yadda ah, almaziri shi ma haka yace kaso na farko tawilun thaqil bacci ya zanto dogo yayi tsaho sannan yayi nauyi zamu zo mu ji menene ma'aunin da me zamu auna shi mu ce yayi tsaho din da me zamu auna shi ko mu ce yayi nauyi din idan muka abun nan bari mu fara fassara bakin sai mu dawo sai mu sharhin abin da muka faɗa yace wannan yanqudu wudu'a kai tsaye yana warware alwada. sai na biyu qasirun saqil gajeren bacci wanda bai yi tsawo ba amma ne nauyi yanqudu wudu shi ma wannan yana warware alwada, yana karya alwada. sai na uku qasirun khafif gajeren bacci kuma wanda bai yi nauyi ba wannan layin kudurutu baya warware alwala sai na hudu tawilun khafif dogon bacci amma kuma wanda bai nauyi ba yace wannan yustahabbu min hulubu an so a sake alwala ana in ba a take din ba babu matsala amma al'aula shine a take to sai kuma yace wa min al-asbabi allati tanqudu al-wudu'a kaga nan duka matsalar bacci ce yace daga cikin sabubban da suke warware alwala yace eh, menene yace zawalul aqli gushewar hankali hankali yana gushewa ta hanyoyi mabambanta shi yasa yace bil junun ko dai ta hanyar mutum ya yi hauka tuburan kwakwalwar ta juye wal irma al irma Shi ne mutum gaba ɗaya ya koma ya zama unconscious lose of consciousness gashi na lafiyar salau amma wani sababi wani dalili sai ta sai fita daga hayyacinsa ba tare da la'akari da abin ya yi tsaho ba ko ya taƙaita ta yadda ba zai iya ɗorar da waye a kansa ba ko shi kan kansa mai yi shi ma wannan kaga ai hankali ya tafi na wani lokaci yace wa sukri ko kuma a'a maye sawun mayan nan shi ya sababa wa kansa ko kuma a'a tilasta shi akai ko wani dalili ne wanda ba shi ya sababa wa kansa ba kawai wani abu ne misali ya shiga wani wuri ko an shaka mai wani abu ko na makamancin haka bai ma san abin zai bugar ba da sauransu kuma ya zamto ya shiga cikin maye duka wannan yana cikin zawalul aqli bushewar hankali Ya ce wa yanqudu alwudu'u birriddati kuma alwala tana warwarewa idan mutum yayi ridda ya ban musulunci shine ya aikata wani abu ko ya faɗi wata magana magana ko aiki wanda suke warware la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil ko kuma yayi kokonto yana da alwala amma sai ya fada cikin kokonto anya ko alwalarsa bata kare ba to ce shi ma wannan sababi ne da yake kaiwa zuwa ga lalacewa alwala daga ciki wa bi masjid zakari mutun ya taba al'aurarsa al-muttasil bi batin al amma idan to babu babu abin nan a tsakani wato babu wani abu da ya shiga tsakanin tafin hannunsa da kuma al'aurarsa ma'ana kai tsaye kenan zamto jiki da jiki izamto ya taɓa gabansa da cikin tafin hannunsa au bi batinil asabi'i ko kuma cikin ɗan yatsunsa au bi jambayhima ko kuma da gefansu gefan tafin hannu ko gefan ɗan yatsu walau bi asbu'in za'idin ko da da a ce yana da cindo ɗan ƙarin ɗan yatsan nan in in hatta matsawar wannan wannan dan yatsan yana da feeling idan idan an masa abu zai iya ji ba kamar sandarran abu bane baya wannan wabin lamsi daga cikin asbabu ahdath akwai kuma shafar mace yace to shi ma wa huwa ala arba'ati aqsam shi ma kashi hudu ne yace in qasada al-lazzata wa wajadaha in yayin nufin ya ji dadi kuma sai ya samu dadin wa alayhi wudu ta takari wa in wajadaha wa lam yaqsidha amma idan abin a ce sai ya ji dadin amma bai nufi ya ji dadin ba fa alayhi wudu shi ma zai saki alwala na uku wa in qasadaha in ya nufi ya ji dadin wa lam yajidha bai samu jin dadin ba fa alayhi wudu zai saki alwala wa in lam yafsid al-lazzata amma in bai nufi jin dadi ba walam yajidha bi samu ba fala wudu'a alai malam yace babu alwala akan sa to mu dan dawo kadan sai mai dauraya akan wannan dunkulallen karatu kaga matsala ta farko da malam ya fara gabatarwa ita ce matsalar bacci wannan matsalar ta bacci a kamar yadda na ɗan fara mana ishara tana cikin matsalolin da magabata sun ƙaru junansu ilimi da yawa shin bacci kai tsaye bacci yana warware alwala ko baya warwarewa akwai waɗanda za ka ga kamar sun ɗan tsananta a cikin matsalar ko yaya yake kawai ya warware akwai waɗanda kuma a'a sai dai idan baccin ba a yi shi a zaune ba ko a kashin gide sababin saɓanin magabata a kan wannan matsalar shi ne irin hadisan da suka zo a babin da ya shafi matsalar bacci misali daga cikin kuma wannan hadisan wasunsu raunana ne wasunsu kuma suna da inganci amma inganci nasu bai kai na ƙololuwa ba misali daga cikin hadisan da wasu suke ganin kai tsaye baccin da an yi shi to alwala ta warware shine hadisin al'ainu wika usahi shi ido tamkar madauri ne na dubura fa idza namat al'ainu in fakka wika da zarar ido yayi bacci to wannan madaurin sai ya tsince in reality zaka ga cewa mutum yana zaune yana bacci zaka ga hutu yana kubce mai to sai dai hadisin wannan hadisin bai sha ba domin ibnu hazm da wanda suka mai muwafaka sun raunana hadisin sun ce kwata-kwata hadisin bai inganta tare da cewa ina jin akwai ko al-imamu tirmidhi ya hassana hadisin to kaga wanda yake hadisin mai rauni ne kwata-kwata ba zai gina hukunci akan sa ba amma wanda yake ganin hadisin yana da asalin inganci to zai ce maka duk irin baccin da kai me ko kaka kai bacci ko da wanda malam mai ashlawiya yake cewa misali eh, qasirun kuma khafifun gajere sannan kuma mai abin nan kaga a wurin shi kawai ba zai ma izina da cewa wani ai kana jin me ake yi ba sai ce ai bacci sunan sa bacci sai kai Allah amma waɗanda suka kalli bangaren cewa a'a baccin nan ba kowane bacci ne yake warware alwala ba su kuma sun kalli irin abubuwan da aka rawaito a wannan babin cewa an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin bacci a cikin masallaci kuma in ya zo zai ta da sallah ba sa tashi su je su yi alwala dan haka wannan sai ya bayi zuwa suka ce idan baccin a zauna aka yi shi domin ai kana zauna daram da mazaunanka eh? to galibi iska ba ta fita ba wanda ahnaf suka ce wanda suka tafi akan wannan fahimtar da wanda suka yi musu muwafaka da sauransu shi yasa sai suka tafi akan cewa sai dai aka shingide ne mun gane to su kuma malikiya su ma suna sun yi amfani da wannan babin cewa eh lalle me wai izina ne abin izina shine abin da ake gudu shine kada mutum ya hutu bai sani ba to shine da suka kalli baccin sai suka bashi wannan category sun guda hudu mun gane wannan shine sababin na kawo wannan ne dan ka gane menene dalilin da yasa aka samu a bambance bambance to a dunkule dai a malikiyance sai suka gabatar da wannan abin na din na butar gushewar hankali in an ce hankali ya gushe shine ya zanto cewa tamkar kamar an dauke wani abu an lullube shi irin abin da ya saba yi yana cikin hayyacinsa yanzu zai gazai duk cikar hankalin kuwa in ya fi kowa hankali amma sai hankalin ya wuce to a wannan stage din babu abin da zai iya yi na azu a gani sai ya bada misali guda uku ya bada misalin hauka ya bada misalin fita daga hayyaci ya bada misalin maye mun gane tayyib to shin anya wannan wurin bushewar hankali me yasa ba za a riskar da bacci ba a wannan wurin a tunaninka me yasa ba su lissafa bacci ba a nan tunda ana magana cewa mutum yana yanayin da baya hankaltar me ke kewaye da shi ko an ce mai zawalil aqli ko haka ne me yasa bai da yake bi jununin au igma'in au sukrin sai me yace anako to me yasa bai riskar da bacci ba anan hmm? akwai bambanci mai bambanci yana ji to wanda kuma ana motsin baya ji eh? <coughs> to shi kenan mu kyala wannan zan faɗi dalilin da ya sa shin wannan wurin gushewar hankalin ga wata tambayar me yasa shi ma ba a kalli gushewar hankali ai mataki-mataki ne akwai wanda hankalinsa yake gushewa completely akwai wanda ko da a cikin maye yake zai yi wani abin kasan ya hankalce shi amma wani abin ya kwace mai me yasa shi ba a yi la'akari da irin abin da aka yi la'akari ba na bacci mai nauyi dogo mara nauyi dogo wa haka da har zuwa wannan kashe-kashen guda guda gaskiya wasu cikin malaman malikiya sun yi wannan la'akar amma dai kauli mashuri shine babu wani la'akari da da wannan saboda shi kawai duk sanda za a ci in dai mutum zai amsa sunan hankalinsa ya gushe za ka samu galibi cikakkiyar gushewa ce eh wannan shi ne asali sannan kuma suka ce shi kamar fita daga hayyaci da kuma hauka dama ai wannan wani abu ne da dama aflan dama shari'a ce wa mutum uzuri a kai ko duk wani nau'i ne na hauka ko nau'i ne na hauka Dan haka dama wannan an ɗauke mai alƙalami shi kuma idan da maye ne to kaga sai ya zama cewa abin nan ɗin nasa tudu biyu ne in shi ya sabbaba wa kansa akwai wannan laifin sababa wa kansa maye ɗin sannan kuma yanayin kuma abin da ya kuma za a kama shi da shi to sai ya zo matsalar ridda Allah ya kiyashe mu shi ne fito na fito da Allah ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da malamai suka zayyana suka ce na waqibul islam suna warware musulunci wani na aiki ne kama abin da ya shafi irin su shirka kuma su tsafi da sauransu Allah ya kiyashe mu akwai kuma na maganganu allantar da bayi da abin da ya kama da haka duka wannan shi ma yana cikin shirka to duka wayannan idan mutum Allah kiyaye ya fada ciki alwalarsa ta kare to uwa uba ma ai duk abinda ainihin shari'a cewa yayi duk abinda ma mutum yayi na aiki na nagarta to sai ya rushe ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aka kalla ake wannan maganar ce ya rasulullah hakika an yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda suka gabace ka wallahi da abin a ce ka yi shirka wallahi duk aikinka sai ya sai ya rushe kuma sai ka samu kanka cikin wanda suka yi asara to shi yasa ƴan uwa masu albarka harkar shirka din nan da tsafi mu yi kokari mu raba kanmu da shi musamman a lokuta irin waɗannan wato sabga ce wadda tana nema ta zama ruwan dare saboda neman fawa ko mulki ko dukiya wani abu sai a yi ƙarya sai a ɗan lullaba shi haka a ɗan yi ƙoƙari a ɗan yayyafa mai wata siga ta ta addini amma a haƙiƙanin lamari in ka kalle shi za ka ga kawai shirka ce ka kalli yanayin yadda wasu suke yin rukuya yanayin fitar da aljani kai kana kallo kasan kawai tsafi ne aka ɗan yi modernizing ɗinsa aka ɗan yayyafa mai za a ɗan karanta aya da sauransu akwai wani da naga yana yi hadda ashar to kaga me ya hada me ya hada karatu alqur'ani da ashar bi sabilillah eh? wanda zamu ga a hakikanin yadda ake wannan rukuya din ma da yawa daga cikin malamai ma ba sa halatta ma wai wai aljani yazo kai ta ma hira da shi da sauransu wannan duk baya cin abin da aka samu aikin magabata kai manufarka shi ne dai kai mai rukuya da ayoyin Allah ka kore shi shi kenan waye gaya maka abin da yake faɗa ga tsakiya ne bayan Sallam ya warware mana a cikin hadisi ya ce sun fi kowa ƙarya zai faɗi gaskiya ɗaya amma sai ya haɗa ƙarya guda casa'in da tara to tsakani da Allah cases da yawa da suke faruwa yanzu a kewaye da mu za ka ga akwai nau'i na shirka wasu crimes ɗin idan kaga yadda suka faru to ka san kawai shirka ce wahayi ne na boka to ya ce kada ai kaza kada ai kaza ko a daina bata kaza ko wani makamancin haka a ƙarshe dai ka gama an rasa rai sauransu to shi yasa mutum ya nema wurin Allah ya ce wa ridda ko bin riddati wa yanqudu al-wudu'u bin riddati alwala tana warwarewa sanadiyyar ridda mutum ya bar musulunci lawaqidul islam suna nan masu tarin yawa daga ci kamar istihza'i da addini domin Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin daga nan sai ya ce mai alaku hmm? wa bishaki ko sai ka kaddara wa yantaqidu kenan wa yantaqidu alwudu bishaki fil hadathi to amma anan sai a shar'anta cewa bayan tsarki wanda ya rigayi wannan shakkun kenan idan akwai tsarki da ya rigayi wannan to shi kenan amma abinda aka yi istisnai a wannan matsalar banda wanda kokwanto ya aure shi wanda shi dama ta komai sai ya yi sai wahali shi wannan abin da ake ƙarfafa masa shi ne har sai ya ga ya ƙi ke ko da ya yi an yi alwalarsa ba ta warware ba to sai ya ƙaryata zuciyar sai ci a alwalata tana nan kawai ya sarwa saboda shekar zai so zai buraci cewa kada ya samu cikakkiyar sallah sauransu ko jam'i ko abin da ya kama da haka tayyib to sai matsalar kuma taɓa al'aura ita ma wannan matsalar idan mutum ya taba gabansa da abin da malam ya faɗa tafin hannu ko kuma cikin tafin hannu ko cikin 'yan yatsu ko gefen 'yan yatsu ko gefen tafin hannu ki zanto cewa babu wani abu da ya shiga tsakani babu riga komai kuwa share-sharensa ko kakan dai akwai wani dan abin na a tsakani wannan matsalar ba za ta zo ba ko wataƙila wani ya ce mutu ayya za a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fa tsoka ce daga jikinka ko innama hiya but'atun minka ko to ya zame da wannan kenan Hmm? to faɗin alaihissalam da ya ce mamasta da karawu fal ya tawadda shi ne dalili akan wannan alaihissalam ya ce duk wanda ya taɓa al'aurarsa to ya yi alwala ya yi alwala fal ya tawadda don haka wannan babu wani saɓani a kai to malamai amma sai suka kawo ta matsala sai suka ce to idan ya kasance mata maza ne fa akwai hunta mushkili akwai kunsa muzakkar kunsa mu'annas to wannan abin dubawa abin izina shine yanayin al'aurar taka wadda da ita yake amfani wurin bawali to wannan ai shine yake karkatar da mu zuwa ga wannan ita ce jiddarsa idan ta bangaren mata din ne wanda ya kama da gaban mata to sai ya zama da cewa za mu zo matsalarsa ba da jimawa ba ita ya matsalar mace wurin sun ta taɓa gabanta amma idan har misali da irin al'auran maza ce sanan yake yin bawari to kaga shi kenan abin nan dinsa yana warware watan idan da duk biyun ne fa hmm? don haka a dunkulanen da ya ce bi matin zakari al da taba al'aura kai tsaye izamto cewa tafin hannun nasa ko inda aka faɗa ɗin cikin ɗan yatsu cikin tafin hannu gefansu kai tsaye babu wani abu a tsakani sai ka ce ko da kuwa mai matsalar mata maza ne kuma a nan gurin malamai ba su sharɗanta cewa sai ya ji daɗi ba ko bai ji daɗi ba an gane domin hadisin bai wannan taƙidin ba kawai kai tsaye ya ce wanda ya taɓa al'aurarsa to ya yi amma ta zakarahu falyatawadda mun gane wannan ko na koda eh koda ba da niyya ba eh طيب to sai kuma ya kawo mana matsalar shafar mace ko ya ce wabin lamsi haka ne? to shi ma abin sha'awa sai suka kasashe har gida hudu na farko idan ya kasance in kafa da lazzata wa waje da ha, ya nufi ya ji daɗi kuma ya samu a nan gurin idan matarsa ce ta halaliya babu matsala magana ce akan kawai ya sake alwala amma idan ba matarsa ba ce ta halaliya kaga ya yi fasikanci alwala ta lalace kuma ga zunubi ko? to ba su ƙayyade ba wurin abin da aka taɓa domin tana iya yi wa to abin da aka taɓa jiki ne sadidan tana iya yi wa to farce ne tana iya yi wa to gashi ne a nan shi ma dai itlaqi aka cewa mutlaqan kowane bangare ne ma dai na jikinta kun gane ko nan da suka ce zai sake alwala wannan ittifaqi ne a cikin mazhaba haka fatawar take in dai ya taba kuma ya nufi jin daɗi kuma ya samu jin daɗin na biyu kuma shine ya samu amma bai nufa ba to anan shi ma zai ne zai take alwala duk da akwai wani kaulin da malam attil misani cikin malamin malikiya ya kawo cewa a a nan gurin ba buƙatar ya sake alwalar ba ta kare na uku shi ne ya nufa kuma bai samu ba wannan shi ma nafsi ne a cikin mazhab sai na hudun kuma bai nufa ba kuma bai samu ba wannan babu alwala a kansu to amma a nan shi ma sun yi istislai suka ce ki kasance ba sumbata ne a baki amma idan sumbata ne a baki to ai wannan dama aflan mutum ma ba zai yi shi ba sai dan neman jin dadin to ina maganar shi ɗin da ya nemi jin daɗin ya samu shi mun ji ɓangaren wanda ya taɓa ɗin alwalarsa ta kare ita fa wanda aka taɓa ta? ita kuma ya matsalarta abinda ya hau kanta shi ma ya hau kanta ko kuwa na'am shi suka ce mutlaƙan ita babu wani sassauci kai ko da da tilastawa ne an gane ko da da tilastawa ne ko kuma shammata ko na abu makamancin haka to ita tabawa din nan da aka yi magana kashi-kashi ce ai akwai tabawa da tausayawa ce za ta sa akwai yanayin da bankwana ne zai iya sawa akwai yanayin da daga cikin tausayawa rarrashi ne zai iya sa don ma mu ke ba mu da ɗabi'ar rungume-rungume eh? ka san su fararen da za ka ga mutum ma zai ma magana sai ya kusa zuwa kamar zai shiga fuskar ko mu kuma duk kika gane ta ne ta ake to al'ada ce amma su suna ganin girmamawa shine mutum ya zo dab da kai haka dab da kai kuma ya tsira maka ido to ya baka abin nan kenan kulawa idan ka mai magana baka kallon sa sai ga kawo lakanta mu kuma aka ce shi shine daidai ka je abin nan tasirin al'ada tsayin tubin sani ba kamar mun kai ƙarshe ko? na? ka karanta wancan ɗin ma? na? yace wala yantaqidu alwudu bi massi duburin wala untaye to amma alwala ba ta warwarewa saboda mutum ya taba duburarsa ko kuma marainansa afwan can naman ce wata matsala ta mace ko haka ne ok zai kawo ta a gaba a shi zai kawo ta a gaba amma da kamar can ne ya kamata ya kawo ta alwala ba ta warwarewa idan mutum ya taɓa dubbarsa ko marainansa wala bi matsi farji tsaziratin ko kuma karamar yarinya wala in aka ne ko kuma saboda amai wala bi akli lahmi jazurin ko kuma don cin namar raƙumi wala hijamatin ko don an masa ƙaho wala fasdin ko balli-balli ko mun san balli-balli wala bi qahqahatin fi salatin alwala ba ta warwarewa don ya kyalkyala dariya yana cikin sallah kawai dai sallah ce za ta mai baci wala bi mastimra'atin farjaha alwala ba ta warwarewa idan mace ta taɓa al'aurarta gabanta wakila amma a wani ƙaunin a cikin mazhaba an ce in alqafat idan ta nutsar da hannunta a dan yatsunta a ciki fa alaihi alwudu to ya ba ta sake alwala nan matsalar da ya fara kawowa ta rashin warwarewar alwala da taɓa dubura wannan shine mashhurin zance a mazhabar Imam Malik amma wa illa akwai wata fatawar da take nuna cewa za a yi alwala amma zan ce mafi rinjaye babu alwala domin hadisin a farji ya ambata ba al'aura yake ba da a ce lafazin al'aura yake to malamai suka ce hiya sau a qubul wa dubur gaba da baya su ne suke haɗu al'aura amma kai ce farji gaba don haka abin nan ɗinsa ba zai ko da kuwa taɓawar babu mai ha'id dama magana da ake kiran ko babu wani abu da ya shiga tsakani mun gane ko kamar yadda kuma ya ce haka na da taɓa maraina shi ma wannan baya cikin abin da zai warware alwala to wannan shi ma kaga za ka ce rangwame ne na shari'a sassauci ne na shari'a cewa nufi bai zo a kai ba don haka alwala ba za ta ware ba to idan aka faɗi wannan haka kenan sai mu ce haka na kewayen al'aura kamar misali gefen cinya a'adal fahidai duk da wannan wurare ne da suke da sensitivity to amma duk da haka wannan shari'a ba ta nutsanta cewa alwala za ta mai ba za ta warware da wannan wannan kewayen duka za mu ce babu ko da mutum wani dalili ya sa abin nan irin wannan wani sai mamaki me yasa malam zai kawo wannan masail din irin wannan matsalar tana faruwa sosai musamman abin da ya shafi wanka zaka ga mutum ya kammala wanka galibi muna da al'adar idan mutum ya wanka ko da ba wankan tsarki bane sai ya yi alwalarsa ko yadda kawai yana zuwa sallah za a shiga to wani zubin garin sa kaya ko abin da ya kama da haka a accidentally ma sai mutum ya taba gaban sa wannan mutuwa anan wayannan masail din zaka ga za su to ga ya yayi maganar amai a nan gurin kamar za mu ga malam ya yi islafi wato zancensa saki ba ƙaidi ne bai yi la'akari da cewa shin abincin ya canja ba ko bai canja ba haka ne a yayin da za mu ga wasu fatoyin a cikin mazhaba sun yi la'akari da canjawarsa domin akwai uh, uh, lokacin da abinci zai ɗauka ya ribe eh? sai ya yi yanayin matamkar na najasar da take ta gaya ko wani abu makamancin haka to amma shi a nan kusan ka tashi fassara sai ka ce sa'un ya canja ko bai canja ba to malamai sai suka riskar da abin da ya shafi abin nan magwas magwas ko magwas ake cewa ko shine abinci ya taso wa mutum wanzu zuwa hayyar fito bakinsa saboda watakila ko yanayin ɗabi'ar abincin da ya ci ko kuma ya ci da yawa ya yi cin mugunta ko ko da yake wani zubin ne dole a yi cin mugunta ko ba dole ka sa akwai wayoyin irin irin restaurant din nan da suke ba da wasu awas ko eh kawai ka je ka zauna kai ta ci kawai lokaci ne za a ba za ka yi wasu hassanci wanda suke eh na ba a fita sai dai ka ci a nan gurin ga irin wannan mutane suna halatta kan su cin mugunta a rufe glass eh wannan in ya ɗan ke ɗan shi ma sai ɗan ɗan muta kuma sai a ɗora daga inda aka tsaya Allah ya sauke wallahi wala duk wannan yana nuna maka yanayin da muke ciki wa illa dan adam baya buƙatar wannan eh la farraja mana tayyib to sai kawo kuma matsala ta gaba shine cin naman raƙumi ko wala bi akli lahmi jazuri da kuma cin naman raƙumi mun sani cewa shi naman raƙumi a nan gurin sai kai malamai sun riskar da matsalar banda naman raƙumi da duk abin da kuma wuta ya ta taɓa shi abin da aka dafa shi ko aka gasa shi ko aka soya shi shi ma baya warware alwala kawai na yustahabbu ko an so ne amma mutum bai yi alwalarsa babu wani abu an gane to ina maganar an yi maganar naman raƙumi ina maganar shan nonon sama wanda ya sha nonon raƙumi ko ya sha fitsarinsa misali saboda magani musan shari'a ta halatta shan wannan ɗinsa ko fitsarinsa to shi ma duka hukuncinsu ɗaya ne na'am to iya abin da suke cewa shi yustahabbu haslul kami kawai ana so dai mutum ya dan kuskura bakinsa kamar dai matsalar mutum ya ci ɗan snacks haka an gasa su ko an soya su saboda kada abin ya makale masa bakinsa shine amma yin alwalar shi ba dole bane domin kana akhir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatun nar ko kamar da yazo a cikin al da rabuwar sunan mun gani to amma ya zami da wannan hadisin na cikin sahiha da yake ce da sahabbai suka ce zami alwala idan mun ci naman raƙumi ai mun san hadisin ko mai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai na'am me annabi ya ce nam suka ce suka ce ana tawadda'u min luhumil ibil ya ce min luhum min ibil ku yi alwala in kun to ya za a yi da wannan ba umarni bane to sai ka tabbaya ka ce wani irin umarni domin umarni kashi-kashi ne a shari'a akwai amuru ijam umarni na wajen wajabci akwai amru istihbab umarni na mustahabbanci kamar yadda hani ba mataki ɗaya bane akwai nahyu tahrim akwai hani na haramci akwai nahyu tanzih hani na karhanci to kaga anan malikiya sun dauki hadisin akan cewa wannan ba amru ijab bane amru istihbab ne umarni ne na mustahabbanci an gane an gane wannan ko da haka shi sai ta suka ce wala bi akli lahmi jazurin haka na kuma alwala ba ta waje ba don an ci namar rakumi don an ci namar rahumi wala hijabatin wala fasdin ya ambaci kuma a ƙaho ya ambaci kuma balli-balli haka ne to duka wannan shi ma ba zai sa ba jini ba ne aka zubar to kaga wannan baya cikin alkharij min ihdath sabilai kawai ai da ma bai tafi ba yana ta buɗa maka karatun ai a baya baka cikakkiyar ka'ida ya ce maka abubuwan da suke warware alwala su ne abubuwan da suka ya lissafa maka su guda biyar wanda suke fita daga mafita guda biyu da haka waɗannan da ya zo gefe shi a wurinsa a mazhabar malikiya ba su yi izina da su cewa za su warware alwala ba saboda ba ta cin abin da nasoshin shari'a suka ce za su warware alwala an gane ko to haka na yi shigar da ƙyalƙyala dariya a sallah shi ma ba za a ce to tun da ka ƙyalƙyala dariya a sallah ba to har alwalarta kama ta lalace to idan an ambaci wannan ƙyalƙyala dariya sai ka tunano mana da matsalolinmu da muka tattauna a halari ko da irin su hamma su atishawa duk su ma sun shiga nan gurin ko haka ne to haka na idan da misali ba a cikin sallah ba ne kawar mutum ya zo ya ta hira ta hira ta hira tsakanin magariba da isha a tashi za a yi sallah ba za ka ce ka fita wani duk wannan hirar da kai har da kirkira dariya ka je ka sake alwala ba ce ai ai ba wani nufi na shari'a da ya ce surutu yana warware alwala ko eh ga abin da zai to sai ya ce kuma haka na wala bi mas'imra'atin farjaha haka na idan mace ta taɓa gabanta to alwalatta ba ta warware ba wannan shi ne ƙauli mashuri wajihin wannan abin da ya sa suka ce haka saboda ai hadisin da ya zo maza ya magana da su akwai bambanci kuma tsakanin al'auran namiji da al'auran mace a gani kai ka ce ita al'aurar a ciki take ta shiga ciki shi kuma al'aurar a waje take don haka yanayin garajen wato ji ɗin a tsakaninsu da bambanci duk da akwai ƙauli wasu sun kalli cewa a'a menene manufar da ta sa aka ce namiji ya sake alwala saboda galibi idan hannunsa ya kai ga al'aurarsa tunani na sha'awa yana faɗo to in haka ne ita ma ɗin abin a ce ta shigar da ɗan yatsarta a ita ma zai wuya in wannan tunanin bai zo ba to kamar sun yi daidai kenan Idan haka ita ma za ta sake alwarashe shi yasa yace wa in alqafat amma a wata fatawar an ce idan ta shigar da hannunta fa alaiha alwudu za ta sake alwara. ibnu Abdulbar, rahmatullahi alaihi shi da ya tashi fassara wannan in alqafat din yace ya fas al ya yace al-iltizam da sharadin ta ji daɗi amma idan har normal ta ji normal shikenan ba wani ba wata alwala da za ta saki ibnu abi uwai rahmatullah alayhi yake na na tambayi baffana shine imam malik kenan yake na tambayi baffana ya hukuncin mace to shi namiji an ce in ya taba al'aurarsa zai saki alwala to ya hukuncin mace ita kuma ita ma za ta saki alwala sai al-imam malik yake eh, an tudkhila yadaha fi ma bayna ash-shafrayn inda ta shigar da ah, ɗan yatsan ta tsakankanin gabanta to a nan gurin a eh, lallai za ta sake alwala kaga ya zaɓi ɗaya ƙauli kenan wakila in alfafat kenan eh, to aina to watakila a nan gurin zai yi kyau mu ɗan rufe wannan yi ɗauraya da wannan matsalolin shin mujarradin kawai mutum ya ji sha'awa ta sauka gare shi namiji ko mace shin wannan yana warware alwala amma saboda tintintini ko wani sababi malamai suka ce wannan baya warware alwala matsawar wani abu bai zuba ba matsawar mazihi bai zuba ba baya warware alwalarsa an gani domin ai wannan zai bayi zuwa haraji kunci domin yanayin tunani shi wani zo mutum ba safai mutum yake da control ba akan me zai tunana baka cewa baka zaba kanka cewa ga iya ga irin tunanin da zaka yi duk da dai kamar kana da wani wata gudunmawa wurin tunanin ta fuskar ma'ana zurfafa shi amma ya fado maka din wannan baka da wannan akai da haka kaga idan da shari'a za ta ci a ah, duk abin in dai kai tunanin sha'awa ma alwarar ta warware ka ga ai an kuntata wa mutane to kuma ƙa'ida ce a shari'a wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj raf'ul haraj din ko Allah bai sanya muku kunci ba a cikin shari'a iya abin da za ku iya shine Allah yake yi muku abin nan da shi dan haka anan sai ka ce matsawar madiyi bai fita ba to alwala tana nan mun gane wannan ko tayyib in sani ba akwai wata ita tambaya haka ba a kusa mutu sai mu wa alaikun salamu rahmatullahi wa barakatu na eh na na a shi wannan ai wannan fassara da malamai suka yi suka ce a irin yanayin da mutum zai azama akan abu ne kuma ya in dama aka ce azama ya yanke wato ya yanke tunanin ta cewa zai yi kaza amma bai kai ga yi to wannan shine abin kamawa da eh akwai wanda zaka ga yana yana cizon yatsa yana kashi Allah ya kai damo ga harawa burin sai samu wata dama ya tsula tsiya to kuma sai Allah ya hana shi tsiyar to wannan kaga za a kama shi saboda ya riga ya gama yanke tunanin sa cewa to anan anan wannan sai abu eh amma banda irin wannan eh shi irin wannan ai ma'fuun anhu wa illa inda ake ana kama mutane da shi to da sallan mu ko anya zai yi ni sallah da da zarar ka ta da sallah wani tunani ya faɗo maka sai a ce ta baci sai ta saki to kaga wannan yana cin abin da ba za ka iya ba eh eh gaba ɗaya za ka faɗa amma ka gan shi idan ka shigo cikin asbab sai ka yi bayani saɓanin su ahdas kai ɗaya su da kansu suke warwarewa bawali ghayati mazi wadi hutu wannan kaulan wahidan to amma idan ka zo kuma asbabu ahdath gushewar hankali ta hanyar kaza da kaza da kaza da kuma bacci da ridda da waye duka sai kai cikakken bayani ana a gani tunda baccin ba kowanne bane ko wa haka da eh na'am haka na ka zo mas'alar shafar mace shi ma kai ba kowace bace eh na'am wa alaikum assalam اي نعم نعم شي ما هكا اي شي ما هكا شي ما هكا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم me kake nufi da ya wannan baya warwarewa ai mun yi magana akai shi yasa aka ce fita ta al'ada normal normal fita har ma ina ganin last time muka bada misali wanda zai fado daga sama fado daga sama sai ya zubar da mani kaga wannan ba noman abin nan ba haka aka saba mani ya fita wahala ce ta saba ba ba ba da yanayinsa ya fita ba wannan baya ciki shine suka ce ai daga mafita guda biyu ta al'ada yanayi na fita na al'ada normal fita daga ungu ya ce ta sa an sha an makare shi ko mota ce ta make shi ko tsabagen tsoro ne ko duka lakiyayi kasan duka yana sa mutum fa har abin nan har bayan gari ko kaga irin wannan ina alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am eh a'a ba gaskiya bane ba gaskiya bane ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam gashi zo a cikin sahih an zo mai da da da yaro eh, ana shayar da shi bai kai ga cin abinci ba sai fitsari a jikinsa sai ya ce a kawo ruwa sai ya zuba ina ma'anar zubawa ɗin kawai inda masu abinda ya kamata abinda suke so su ce shi ne kamar akwai wani ɗan bambanci wurin fitsarin yaron da ya fara cin abinci da wanda bai fara cin abinci ba idan bai fara cin abinci ba namiji ne ya zo kawai yayyafa za ka shi kenan amma idan ya girma fa wankewa za a yi shi ne kawai amma a ce ba najasa ba ne a'a Abin da na san a karatu ana ambatawa a ce ba najasa shi ne, a dabbobin da ake cin naman su taharatu bawli ma yu'kalu lahmuhu kamar tinkiya tunda ana cin ana cin namanta wannan matsalar eh akwai ta a karatu amma mutum a a eh tsarin sa najasa ne shi yasa ai yana da kyau musamman eh, mata mu ai musu tambayi akan wannan za ka ga wani zuwa suna yin sakaci wurin fitsarin yaro ko yaro ya fitsari a wuri kuma a zo a yi sallah kuma musamman masu da suke gida su ne za su yi su da 'ya'yansu kaga ai yana daga cikin abin nan sharuɗan sallah tsarkin wuri to ina aka kai wannan ko ko kuma ta goya yaro kamfas ɗin ta cika musamman yanzu da aka yi na banza in ba ta yi wasa ba tana goye da shi zai fito kuma ya dinga taɓa mata baya duk wannan sai mun zamto very careful mu gane cewa tsarkin nan muhimmi ne kuma kada mu gurɓata abin nan ibadar ƙwarai kuwa bari na yi mana ɗauraya da wannan abin nan ɗin shi kenan sai mu shi wannan hadasi da aka yi magana a dunkule a gurguje idan mutum yana cikin hadasi ba zai salla ba haka na ba zai ɗawafi ba haka na ba zai taɓa kofi na alƙur'ani ba haka na mun gane wannan ko ba zai taɓa wannan ba saboda dukkaninsu a wurinsu a malikiya suna sharɗanta tsarki mun gane ba na ina ishara zuwa ga matsala ta ƙarshe matsalar taɓa abin nan kwafi na alƙur'ani mai girma mun gane wannan ko idan kuma ta kama dole sai an taɓa to sun kawo ƙa'idoji wanda mun karanta su ko a halari ba ma buƙatar wani duk da mahallu niza ne mahalli ne na saɓani tsakanin fuqaha'ul islam cewa wai la yamsu illa al-mutahharun wai me ake nufi da wannan shi alqur'ani ake nufi ko ko wani abu daban ake nufi a wani abu daban ake nufi amma eh, abinda yake suka kafa hujja da shi shine Allah ya masal qur'ana illa tahir shi lafazin tahir wannan lafazin ne mushtarak ma'ana tahir daga janaba ko ko zahir daga hadafi wannan duk zai shiga ciki wata ila mun zo muhallin sa insha Allah sai mu tattauna sosai mu fada da insha Allah ina ganin sai mu dakata haka ko abinda muka faɗa daidai Allah ya fanar da mu abinda muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai nan gaba insha Allah malam kuma zai mana bayani akan yanayin ruwa da zamu alwala da shi ko wanka irin yadda ruwa yake da bambanci wanne ne za a yi amfani da shi wanne ne kuma ba za a yi amfani da shi ba وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله